أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau muna bakwai ga watan القادة هجرة النبي صلى الله da وسلم من آيات نبيه الثلاثين دا تقص وما ثلاثين شك ووتن بقي ميلادية جنوبية شاهقي Allah haɗa mu a wannan masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan sama su daraja masallacin da ya fi shahara da masu mana wanda ke karkashin makarantar mu'assasatu babu Ahmad da ke wannan unguwa tamu domin maimaita abinda aka saba gabatarwa duk wata-wata na haduwarmu gabaki dai a wuri daya duka majalis na ilmoma da ake karantar da mutane tsakanin magriba da isha'i a cikin wannan unguwa ta mu da abinda aka ce a tattauna a kai kamar yadda shugaban zama ya gabatar shi ne amana muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci na kasa wannan batu da aka bada a tattauna a kansa gaba-gaba gaba ta farko insha allah ta'ala zan yi kokarin yin bayani akan me ake nufi da amana gaba ta biyu zan yi kokarin kawo na wasu ayoyi daga cikin alkur'ani waɗanda ba su da yawa a game da amana sai gaba ta uku zan kawo wasu daga cikin hadisai su ma marasa yawa waɗanda ba su da yawa wanda suke bayani a kan amana sai gaba ta hudu insha Allah ta'ala zan yi bayani a kan maganganu da magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi a game da mahimmancin amana gaba ta biyar zan yi kokarin kawo mana fagage da amana ta fitowa fili a cikinsu waɗanda ya kamata ko ya wajaba a ce mun riƙe su sosai sosai gaba ta shida zan yi kokarin bayani akan waɗanda sabubba ne suke jawo mutum ya zama yana da amana ya gaba ta bakwai waɗanda tarnaƙai ne suke zama dalilai da suke hana mutum ya zama mai amana sannan gaba ta takwas insha Allah ta'ala in lokaci ya bada zan yi ƙoƙarin bayani akan a shari'ar musulunci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa hukuncin Allah na ƙaddararsa ya tabbata akan cewa za a ɗauki amana cikin mutane sannan sai gaba ta tara amfanin nukan da ake samu idan an tsara amana da baki daya sai gaba ta karshe munanan nau'ukan sakamako da ake samu wajen saba amana da kuma cin Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagoranci da baki gaba ta farko kamar yadda muka ce mecece amana amana tana ɗaya daga cikin lafuzan da malamai suka yi dabdala a kanta wajen saman mata da wata gamsasshiyar ma'ana ko kuma gamsasshen tarihi kuma sai ya zama ma ya ba su wahala kasance wata wata abace da ta shiga cikin rayuwar mutane ga baki ɗaya tun daga alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinsu wanda shi kadai cancanta su bauta mawa har zuwa mu'amalarsu da ƙaramin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a banka to amma daga cin tarifofin da suka bani sha'awa kuma na tsakuro mana na ɗauko shi tarihin da ɗaya daga cin manya-manyan malaman addinin musulunci ya yi a wannan zamanin malami na jami'a kuma malami na addini a sheik abdulrahman bin hassan habannaka allaidani wanda malami ne da ya yi rayuwa a da saudi arabia allah mashi rasuwa wajen shekaru bakwai da suka wuce baya malami ne a jami'ar bilkowa yana da littafinsa mai mahimmanci da ya rubuta shi a kan kyawawan ɗabi'u ya kira wannan littafi da al'akhlaƙun islamiyyatu wa usasu a cikin wannan littafi nasa ya yi ƙoƙarin tattaro mana ne ake nufi da amana yake cewa abinda ake ce ma amana kulkun sabitun fin wata ɗabi'a ce wacce take tabbatacciya a cikin zuciya ko a cikin rai ya ikku bihi insanu amma laysa lahu bihi haqqu wadda idan mutum yana da ita zai kame a game da duk abin da ya san ba haƙƙinsa ba wa in tahayya'at lahu zuhuful udwan alayhi duna an yakuna umbatan lil idanati inda Allah ko da ya samu wata dama wacce zai iya makala wannan haƙƙin ya cinye shi ko ba nashi bane ya ce a bashi ko ya ƙetare iyaka a game da wannan haƙƙin ko ba tare da wani ya neme ya ce masa ba kai daidai ba ko kuma ya kai shi ƙara shi na idanu sannan wayu addi bihi ma alaihi auladaihi min haƙƙi ghairi sannan wannan kamewar za ta ba shi dama ya isar da haƙƙin da ya san ba nashi ne zuwa ga wanda ya cancanta a ba wannan haƙƙi tun daga mahalicinmu subhanahu ta'ala kamar yadda muka faɗi har zuwa mafi ƙanƙancin halitta da Allah ta'ala ya abanka wa inista ba an yahdimahu duna an yakuna urbatan lil idanati inda nan. ko da ya sami ikon da zai iya haɗa ma wannan haƙƙin ya haɗiye shi ya cinye shi ba tare da wani ya ce masa me yasa kai haka wannan الشيخ abdurrahman bin Hassan habannaka حبنك الميداني ياي kokarin ya dunkule mana mecece amana kuma ya shigar da kusan dukkan nau'ukan amana da malamai suke magana a kai iyaka a cikin tarihin sai ce inda na. akwai wani abin sha'awa a ciki da ya ce inda na ya ce inda Allah domin ko da ba a tsitsiye shi a gaban mutane ba za a iya shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya ba abin a hannun mutane ko da mutane ba za su iya ce maka ne yasa kai abu ba ai Allah ta'ala zai yi kuma zai wannan a takaice za mu iya haƙuri mu karɓi wannan tarifin a matsayin tarifin amana duk da watakila da za mu koma wajen malaman tarihi za su iya fitar da wasu nau'ukan tsokaci su ce abu kaza ya kamata a ce kaza ne ko abu kaza ya kamata a ce kaza ne kamar yadda malamai ne masu bincike suke wannan gaba ta farko ce gaba ta biyu wasu daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu a game da wannan batu da muke yi wato amana Allah ta'ala yana faɗa mana yana cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala yana umurta an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku isar da amanoni zuwa ga waɗanda suka cancanta a isar da su gare su شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أشهر لتافة shar'iyya fi في إصلاح الرائي والرعية da ya tashi yana bayani kan waɗannan al'amana ɗin da Allah ta'ala ya faɗi a cikin wannan ayar sai ya ce al'amana su suna ala wa’ayi ne amanonin nan ana magana ne da abubuwa guda biyu a kan abubuwa guda biyu amma sai shekul islam tamiya sai ya taƙaita waɗannan amanonin ga amalonin da suka shafi shi magabani so daga sai ya ce alwilayat ne da al'amwa alwilayat shugaba da aka nada shi shugaba ya yi ƙoƙarin cancanta ya zaɓi al'aflamu a cikin mutane ya zaɓi wanda ya fi cancanta fi majalisi a ɓangarensa ya ci gaba da buga misali a ɓangaren alƙalai ya zaɓi waɗanda suka cancanta ɓangaren masu hisba al'amiru na bilma'arufi annabu na anil munkari ya zaɓi waɗanda suka cancanta haka ofisoshi da suka shafi gwamnati kada ya sake ya naɗa wani wanda ya san bai cancanta ba a wannan bangaren sannan sai bayani akan al'amwa dukiyoyi su kuma dukiyoyi ya tsare su sannan ya isar da su ya sanya kowace dukiya inda ya cancanta a sanya ta in dukiya ya cancanta a sanya ta ne a mahalli na a to kai ya ɗauke ta ya sanya ta a mahalli na ba in ta fi cancanta a sa ta a mahalli ne na ta kai ya ɗauko ta zai sa ta a mahalli na ba ko na da ko ina ya aje wannan amanar a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ajiye a matsayinsa na shugaba shekul islam taniya ya ɗauki wannan ayar ya fi ba amanonin da suke kan shi magabanni mahimmanci akan sauran amanoni lura da maksudin rubuta littafin nasa ya rubuta littafin sa ne domin ya bayani akan shugabanci da tsarinsa a musulunci da kuma yadda ake aiwatar da shi sannan Allah ta'ala yana faɗa mana a wata aya yana cewa inna arabna al'amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala ce mun bujiro da amana ga sammai da ƙasai da kuma duwatsu sa'abai na an yahmilla sai suka ƙi su karba malamai suka ce nan al'aba'u al'iba'u ba iba'u isyanin ba ne iba'u 'ala an nassi tsoro suka ji sun gaba za su iya ba ba wai sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ne shi yasa gaba sai Allah ta'ala ce wa ashfaqna minha Aiwa, kashina Allah ya la yastati'na hamla suka ji tsoron ba za su iya daukan waɗannan amanonin ba shikenan sai Allah ya sarriyar musu ba za su iya ba wa hamala hal insanu sai ɗan adam ya ce a bashi zai ɗauka. Allah ta'ala ce in innahu kana zaluman jahula dama ɗan adam ya kasance wata irin halitta ce mai ban mamaki mai zalunta kai sannan kuma jahulan bai san girman amana bai ce zai iya ɗauka ita ma wannan ayar al'imamun kurtubi rahmatullahi alaihi da ya zo yana sharginta ko yana tafsirinta sai ce al'amanatu ta ummu jami'a wa za'ifi dini ala sahihi min al'asuwa amana a nan ta kunshi dukkan ayyukan addini wani abu da ka sani to ya shiga ciki abinda za a baka lada ko a rubuta maka alhaki to ya shiga cikin wannan akwai amana a cikinsa shine sai ce huwa ƙaunin jumhur al-alamatu al-qurtubi rahmatullahi alayhi ce kuma wannan ita ce magana da mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa ba wani yanki ake nufi ba a dukkan ayyuka da suka shafi rayuwar musulmi akwai amana su ne waza'ifu dini din dan an ce waza'ifu din kakka dauka matsayin kawai sallah ko azumi ko hajji a wadha'ibud din addini a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana al'ibada yana zuwa da ma'anar al-manhaj man al-manhaj al-muttaba wa raditu lakum al-islam dinan malaman tafsiri da yawa sun ce wa raditu lakum al-islam dinan ay wa raditu lakum al manhajan muttaba'an tsarin da ya fi cancanta ku ba a rayuwarku shine musulunci so daga amana nan ta kunshi komai na rayuwar dan adam sannan Allah ta'ala a aya ta hudu da zamu buga misali da ita Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka yi imani kar ku ci amanar Allah abinda ke tsakanin ku kai tsaye na ibadodin da kuke ma Allah subhanahu wa ta'ala kar ku ci amanar Allah sannan والرسول كفو أمانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كفو قابو أبن دبايا تشن الدين الكفو سعى هنا تشن خيانا قال النبي صلى الله عليه وسلم kada abin da annabi sama ya karantar ya ce ai uku ka tauye kai biyu kada abin da ya sa ka'ida ya ce ka a wuce uku ka je kai biyu sannan wata kunu amanatikum kuma ku ci amanonin da ke tsakanin junan wasun kalamu alhali kun san Allah ya hana cin amana waɗannan ayoyin guda hudu suna ɗaya daga cin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kama lafazin amana kai tsaye ya faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki gaba ta uku ita ce amana a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa سوزو أتشن كتب شعب الإيمان أتشن كتب الرقاء أتشن كتب الأدب الأدب مثلا أدب نشرع أبا أدبنا أدبنا ما سلغا با حديثي وأن دفت ما سيوى سوزو سني بياني أكن أمانا الإمام البيهقي رحمة الله عليه أتشن كندنسا da ya tattaro shu'abul iman ayyukan imani ya ambaci guda 77 to ya kawo amana a matsayin shu'batun min shu'abil iman kuma ya dau shafuffuka masu yawa yana kawo riwayoyi daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da tabi'u tabi'ina nasu al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi da al-imam muslim sun fitar da hadisi riwaya ibnu abbas radiyallahu anhuma Ibn abbas yake ba da labari yake cewa akhbarani abu sufyana abu sufyan radiyallahu anhu kafin ya musulunta wannan abin ya faru musan wannan jarabta. kafin ya musulunta kuma a daidai lokacin akwai yaƙi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka dai an yi sulhu aka yi dace abu sufyan ya je biladu sham wanda a lokacin daular rumawa da take asiya a nan take shi kenan sai kuma aka yi dace wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga kaisar sarkin rumawa yana gayyata shi cewa ya zo ya musulunta kaisar sarki ne mai kwakwalwa mai basira mai hangen nesa da aka karanta masa wasiƙa annabi sama da larabci sai ce a je a nemo masa shin a cikin gari waɗanda suka zo kasuwanci shin akwai wani wanda ya san wannan mutumin da ya rubuto masa wasiƙa ya aka yi dace aka kira abu sufiyan kuma akwai yaƙi tsakaninsa da annabi salama iyaka dai an yi sulhu an yi hujina an ɗan tafi hutun wucin gadi a lokacin babu yaƙi amma yaƙin na nan an ɗan jingine shi saboda wasu dalilai abinda malaman fiƙo suke cin hujina to sai aka kira shi kuma shine sarkin makka kuma shine shugaban ayari na kasuwanci na ƙwarishawa duk inda za a tafi za ka kira shi so da haka firakal aisar azimin rum ya yi masa tambayoyi masu ban sha'awa tambayoyin na tambayoyin mutumin da ke son ya gane gaskiya tambayoyin mutumin da ke amfani da ƙwaƙwalwar shi domin gano gaskiya shi kenan to shi ne bayan musulunta abu sufiyan rabu yallahu an sai yake ba ibnu abbas radiyallahu anhu ma labari cewa ga abin da ya faru firar ya ce ma abu sufiya bayan ya masa tambaya tambayar da ya masa ita ce hal jarrabtun fihi kalbatan qattu kun taba kama shi da ƙarya sannan kuma ya yake a cikin ya ɗabi'unsa suke a cikin shine to sai hirakal yake cewa da ya tashi jawabinsa sa'altuka madha ya'murukum fa za'amta annahu ya'muru bis salati was sidqi wal afati wal wafa'i bil ahdi wa ada'i amanati na maka tambaya na ce ya yake a cikin kukaci yana umurta ku sallah ku gaskiya sannan ku zama masu kamewa daga duk abin da ya zama mara kyau ku zama masu cika alƙawari ku zama masu riƙe amana sai ce wa hadihi sifatu nabiyyi Iraqal ya ce wannan ita ce suka duk wani annabi da Allah zai aiki waɗannan sufofin da ka faɗi su ne abinda annabawan Allah abinda muka karanta a cikin littafanmu in ji ya Iraqal su ne sufofin annabi abu su ce yana wannan magana a lokacin shi ba ba musulmi ba ne aka yi wannan firar da shi har ma abin sha'awa ya ce duk tambayar da ya mun sai in ba shi amsa ƙarshe sai a wani ɗan waje ne na samun da ɗan soki muhammadu to ya yaƙi yake ya yake a cikinku yanzu kuna yaƙi ce ce da kuka taɓa yin ƙulla sulhu ya ci amana ku ce bai taɓa cin amana mu a sulhu ba amma dai yanzu ba mu san halin da ake ciki ba ko zai ci ko ba zai ci ba to nan abu sufiya ne ce to nan na ɗan samu na ɗan more na ɗan shigar da abin da ke damuna a zuciyata na ɗan bayyana wannan hadisin bukhari da muslim suka rubuto shi hadisi na biyu riwayar sayyidina abu huraira radiyallahu anhu al ahmad ya rubuto shi a cikin muslimin sa bukhari ya rubuto shi a cikin sahihin hadisi ne ban tsoro yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza buyi'atil amanatu fantazi'is sa'at ta ya kai abu huraira idan ka ga an tozarta amana to ka jira tashin alkiyama saura kilis a hura ƙaho shi abu huraira ce sai na ce ya ma'aikin allah kaifa iba'atuha ya rasulallah ya za a tozarta amana ya za a ci amana قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا كاجة أنا توقع ba وتشنشنت با أنا بات مسعي وكجرة تاشر القيامة kana ganin an ɗauko mutum a ɗauki mutum ya biya karanta lambajis a ce an ba shi nisan lafiya ta sun ke bala'i ko ya je ya karanta wani abu can daban da bai da alaƙa da ƙwarewar aikin da za a yi a ɗauka a bashi to ka jira tashin alkiyama ne ga sunan kala-kala wannan iza'atul amana da hadisi na uku hadisin anas rabiyallahu anhu hadisi mai mahimmanci yake cewa ma khatabana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam illa qala annabi kuma bai taba mana wata kuɗu ba face a cikin kutuba tata juma'a ce idi ne kun san manzon sama ba kutubobin juma'a kawai yake da idi ba akwai kutubul ba? idan wani abu ya faru annabi sun zai fito a je a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a a hada a masallaci manzon sama ya jawabi duka waɗannan ana kiransu a matsayin kuɗa kuɗubobi ne to anas an an yace annisa sallallahu bai taɓa mana wata kuɗuba ba ba. face a ciki ya ce la imana liman la amana babu cikakken imani in ka ɗauki nan lali na fil kamali wanda kusan fassarar da mafi yancin malamai suka yi kenan la imana akmalu ba imani imani bai cika ba liman la amanata lahu ga mutumin da ya zama ba shi da amana idan ya zama mutum ya samu taggaro ya cika komai yana sallah yana azumi yana kaza ya yadda da asma'ullahi husna ya yadda da sifatullahi ta'ala ya yadda da komai amma sai zama ba shi da amanar mu'amalarsa da mutane kila ya ba da mu'amalarsa tsakaninsa da Allah amma mu'amalarsa da mutane ba ta da kyau to la imana liman la amanata lahu imanin bai cika ba wala dina liman la ahda lahu sannan din mutumin da ba yi da alƙawari shi ma kuma ba shi da addini addinin bai cika ba wannan riwayar al Ahmad ce da al-Imam Ibn Hibban a cikin sahihin sa hadisi ya sahihi kamar yadda manya-manyan malaman hadisi suka tabbata wannan gaba ta biyu ta uku kenan sai gaɓa ta huɗu. amana a cikin maganganun magabata na kwarai tabbas magabata na kwarai kamar yadda musulunci ya ba kamar yadda ƙwa'ani da sunna annabta sama suka ba wannan fage na amana mahimmanci to dama daga cin ka'idan magabata suna ba jar abin da alƙwa'ani da sunna suka ba mahimmanci kuma suna ɗaukar da mahimmanci na umar an anhu ke cewa kamar yadda al-imam bagdadi ya ruwaito a cikin littafin sa al ilmi riwaya wata rana ana ba da labari aka ce wani mutum ya zo ya teban wani a gaban sayid na umar iya tebansa sai sayid na umar ya ce halfa hikta hufi safarin kafu da kake wai masa wannan yaban kana ta fafazo ai mutumin kirki ne kun taba tafiya tare fil asfar yu'rafu al-asdiqa a tafiya ake ganin waye abokin tafiya eh. shi ya sa suka ce arrafiq ƙablar tsari ka fara binciken wa za ka sa shi a hanya ya raka ka kafin ka san hanyar da za ka to ya masa wannan tambaya ƙalala wannan mutum ya ta ah, ni ban san shi ba ban ba mu taba tafiya tare ba ƙala hali kamantahu ala amanatin ƙafu ya ce ka taɓa ba shi amana ta kuɗi ko ka taɓa ba shi amana ta maƙwabtaka? ko kuma makamancin haka qala wannan mutumin yace a kala hal kanat bainaka wa bainahu mudaratun fi haqqin shin ko kun taba wata mu'amala wani haƙƙin ka ya taba shiga hannunsa yace a na umar yace uskut sirfe mana baki la aghalaka bihi ilman yace baka san shi ba baka da ilimin komai game da shi baka san shi ba أظنك والله رأيته يخفض رأسه ويرفعه kawai kila a masallaci ta ganshi ya yi ruku'u ya yi sujada shi ke nan zai kashe mutumin kirki bai ta ba sayyidu na umar ke wannan magana al-imam al-qadib al-baghdadi babban malamin hadisi ya fitar kuma a littafin da ke bayani akan ilimin karban hadisi alkifaya kifaya fi ilmin riwaya ko alkifaya kifaya kawani qawanin riwaya na na isha radiyallahu anha kamar yadda imamu al ya a cikin shu'ab al ta ce man sha'a sama wa salla wa la liman la amanata wanda ya ga dama ya salla ya azumi amma ku sani babu addini ga mutumin da bai da amana wato kai ta salla in dai sallar ka ta sa ka zama amana ba to ka sani ba sallah kake yi ba kai ta azumi hadda na nafila litinin da alhamis da salatu ayyamin min kulli shahrin ala ayyamul kai ta yi in dai ba su sa ka ka zama mai amana ba ba su da amfani ibnu mas'udin radiyallahu anhu abdullahi Ibn ummi yana cewa awwalu ma tafiduna min dinikum al-amanatu haffan abin da za ku fara rasa a addinin shine amana ya zama mutane su zama ba su da amana wa akhira wa akhiru ma tafiduna as-salatu karshen kuma abinda awwal na farko kenan na farko amana za a fara daukewa a cikin mutane sannan wa aqibu ma tafiduna salatu sannan karshen abin da za a daina yi a musulunci shine sallah shike wa sayassilu qaumul ladina wasu mutane za su kai matsayin da ba su da ma addini fata-fata a dawo ba amana ba sallah shi ma wannan hasarin yana cin shu'abul iman al-imamu bai a qiyamu to shi kuma nadin sahihi abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yake cewa la tanzuru ila salati ahadin wa la siyamihi kar kalli sallan mutum kawai kar kalli azumin sa wanzuru ila sidqi hadithihi ku kalli maganar sa in ya faɗi yana gaskiya idan haddatha in yayi magana wa ila amanati idza tumina sannan ku kalli amanar sa idan an bashi amana yana tsarewa ko ko bai tsarewa wa ila warihi idan ashfa sannan kuma idan abu ya shafi wani abin da zai kawo wata mafita to ku kallu ku kallu wara'unsa ya yake da takatsantsan a rayuwa shi ma wannan yana cin shawabin iman kuma isnadin tasiri ne an imamun fubail ibn iyad rahmatullahi alaihi abu ali ɗaya daga cin malamai waɗanda suka ba tabi'u tabi'ina ba an yi sabani akan kasancewarsa ko tabi'u tabi'i ne ko ba tabi'u tabi'i bane kauli rajihi yana cin almajiran irin su al-Imam Malik irin su al-Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna da makamantan wannan tabakar yake ka ce tabakar su al-Imam Shafi rahmatullahi alayhi al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi yace aslu al-imani indana wa farquhu tushen imani kuma da reshen imani a cikin mu wa dakhiluhu wa da cikin imani da wajen imani ba da shahadati bit tauhidi bayan mutum ya kalmar shahada wa ba da shahadati lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bil balaghi bayan kuma mutum ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manzon da Allah ta'ala ya aiko domin ya isar da sako wa ba da ada'i fara'idi bayan kuma mutum ya tsaye da farillai na sallah da azumi sidqul hadith mutum ya zama maganarsa ta gaskiya shi kada ya karya wa amanati sai kuma tsara amana wa tabbul khiyanati sai barin cin amana wal wafa'u bil ahdi sannan sai cika alƙawari wasilatul rahimi sannan sai sada zumunta wan nasihatu li jami'il muslimina sannan kuma yin nasiha ga dukkan musulmai al-imam al-qudayr ibn iyad yace wannan sune mashigar imani da mafitarsa reshen imani da kuma tushensa wannan wasu daga cin maganganun magabata kenan suna da yawa amma mu haƙura da waɗannan guda biyar sai fagagen amana a ina amana ya kamata a ga ta fito fili ta yadda za a mutum shaida akan cewa wane yana da amana al'imamul bai haƙi rahmatullahi alayhi ya ba mu amsa a inda yake cewa yadda yadkhulu fi hadha babi ma yuqalladu al-mu'minu bi imanihi min al'ibada ibadat wal ahkam ana bayani akan fagaganta suna da yawa amma daga cikin abin da ke fitowa fili na babin amana wanda bai kamata in za a buga ma mutane misali na amana ba a kawo ba to na farko shine tsara ibadojin Allah al'amana bainar rabbi subhanahu wa ta'ala wa ibadi. ko baina ibadihi baina al-ibadi wa rabbihim amanar da ke tsakanin bayin Allah da kuma ubangijinsu kada ya zama kana tasgaro a tauhidinka amanar farko ce kar ka zama kana da matsala tsakaninka da Allah ta'ala kar ka zama kana da matsala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kar ka zama kana da matsala da mala'ikun Allah da sauran dukkan arkanin imani sannan kar ka zama kana da matsala da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa kar ta ci amanarsu da sauran hukunce-hukunce wa ma alaihi fi mura'ati hukuki nafsihi sannan kuma sai kula da kanka kai kanka akwai kanka amana inna li nafsika wa inna li nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙƙi a kanka shaykhul islam taymiya rahmatullahi alayhi yace daga cikin amanar da ke kan mutum ko bacci kake ji ka tattara ka je kai bacci ce idan ba kai ba ka ci amana Ya yace daga ciki shi yasa annabi sallama yake cewa idan takalmin ɗayan ku ya tsinke ne cire duka kai ya ci amana ɗaya kafa annabi sallallahu alaihi ya hana mu mutum ya je ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa yana rana kai ya cutar da ɗayan bangaren kun ga ala nafsi yake sannan da haƙoƙin matarsa shi yasa ƙarar annabi sallama ya ce kada ɗayan ku ya sadu da matar sai daina ba da labari sannan tsara amana ce tsakaninka da matarka karka zalunce ta ka cutar da ita ka je kana yin lalata da wata mace a waje sannan haƙƙin miji ne akan matarsa ita kuma ta tsare kattar fita waje tana zuwa tana kama masa abinda ba shi ne a cikin gidansu shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da Allah ke karɓa idan mata sun zo sun musulunta a gabansa amana wala na bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wani abin da za su kirkira da ke tsakanin kafafuwansu da kuma hannayensu ba je wani waje su yi lalata wal iyadu billah kuma a matsayinsu malamai suna cewa zinar da tafi wahalar ganewa ita ce zinar aure matar aure zinar mata aure ita ta fi haɗarin ganowa domin dama tana da miji in ciki ya bayyana ya zai a gane Haga da akwai haɗari a ciki wannan amana sannan al'imamun bai haƙi ya ce wa waladihi wa walidihi da haƙoƙin ‘ya'yansa da kuma haƙoƙin iyayensa babansa da babarsa wannan na cikin amanoni sannan wa huquqi akhihi almuslimi bil auni wan nasihati ibtida'an wa ada'a sannan da haƙoƙin dan uwansa musulmi ta hanya ya taimake shi ya masa nasiha ibtida'an wa ada'an ibtida'an in shi yaga ya cancanta ya masa ko kuma a tashin farko shi wancan ya nema a masa ya masa sannan ada'an in wani haƙƙinsa ya shigo wajensa ya isar da wannan haƙƙin kai ya tauye masa shugaba ne shi kada ya kasance yana cutar da na ƙasa da shi talakawa su zama ba sa cutar da shi magabanninsu shi ya sa limamul mawardi rahmatullahi alaihi da yake bayani akan adalci ya ce adalci kala uku ne akwai adlul a'la lil adna akwai adlul adna lil a'la sannan akwai adlul masil lil masil akwai adalcin da na sama zai ma na ƙasa akwai adalcin da na ƙasa zai ma na sama akwai adalcin da sa'a zai ma sa'a wannan abin lura ne sosai shi ma wannan yana cin babin amanoni waɗanda ya waje ba a ce a tsare su kuma a buga misali sannan wannan filahu idan ta shara fi umuri wasu da abu shay'an sannan ya masa nasiha a cikin lokacin da ya nemi shawarar daga cikin yi masa nasiha ya ba shi abin da yake daidai tsakanin shi da Allah abin da in shi zai aiwatar a rayuwarsa shi zai zaba ya faɗa masa abin da ya shafi ‘ya'yan shi ne nemi shawara sai ba shi tsakanin shi da Allah sannan in sun yi abu ne na sirri ya tsaye shi ya sa malamai suka ce daga cikin asidikul mazmum gaskiya wacce take ba a san gaskiya gaskiya ce amma ba gaskiya ba gaskiya ce amma haramun kajin da gaskiya ta zama haramun shi ne kai sirri da ɗan uwanka kaje kana faɗa ma wani ai gaskiya ka faɗi ba ku ba haka yace maka sai wani ne yace min kaza yace min kaza amma fa yace amana sirri kana ƙarya kai ka kai gaskiya amma kuma gaskiya ce ta haram wastaudahu shay'an ko kuma ya bashi ajiyar wani abu aw nusiba waliyan fi mali yatimin ko kuma aka nada mutum ya zama mai kula da dukiyar wani maraya wannan ma na cikin da amana ke fitowa a fili tsara dukiyar amana tsara dukiya ta marayu au mahjurin ko kuma wanda aka masa hajjuru mahjurin alaihi wanda shari'a musulunci ta ce dukiyarsa ba a yi sai rika amfani da ita ba sai da izinin wani aka ce kai ne wanan nan to ka tsare masa dukiyarsa kakka hana shi ci kai ka ci kakka ci mu za mu ci yi haka sannan wa hukuki mamali kihi haka nan haƙoƙin bayansa a lokacin da ake da bayi wa manyan likun in kana huwa mamluka sannan kuma ya tsara dukiyar mai gidansa in shine wanda aka mallaka kaman talaka yanzu da shugaba wa ma taqallada alwali min ra'aya da kuma abinda aka nauka ma shugaba shugaba aka nada shi na haƙoƙin talakawansa wannan yana cikin inda amana ke fitowa fili wa ma taqallada ra'aya min huquqil wali da kuma abinda su kuma talakawa aka dora musu yake kansu na haƙoƙin shugabansu wanda su tari yanzu mun fi bayani akan ɗayan ɓangaren fiye da ɗaya za zaka ji ana magana haƙƙin talakawa akan shugabanninsu amma da wuya ka ji ana bayani akan haƙƙin shugabanni akan talakawansu alhali suna da haƙoƙa masu girma wanda in aka tozarta waɗannan haƙoƙan su ma nasu ba za su fito ba a irin rayuwar da muke ciki da irin wannan demokuraɗiyyar da ake yi za ka ji mutum ya zo mafi ƙasƙanci a cikin al'umma a kansu halƙilla ya ɗau wani shugaba daga cikin shugabanni da ake da su ko na rayuwa ko na addini bai ɗauke shi a bakin komai ba ya faɗi mummunar magana a kansa kuma mutane suna ji ba wanda zai iya masa nasiha ko ya ce abin da kai ba daidai ba ko ya zo gida daidaiwa a ba shi wani fili ya ba da kuɗi ko kuma ƙila kyauta ƙila titi a titi yake yawo ba sai a ɗauko wata matsala mai girma da sai an gayyato manya-manyan farfesoshi sannan su tattauna a kanta sai a zo a gan shi a bakin titi ta ce shi ne ministan makabarta wasu nan shi taken shi kenan ko ministan 'yan zaɓe sai a ce magana ka je na faɗin miyagun maganganu a game da shugabanni wannan yana cikin amana sai malam albayhaqi ke cewa ada'ul amana fi jami'i zalika mashru'un isar da amana a dukkan waɗannan fagagen abu ne da shari'ar musulunci ta shan'anta wajibi ne a kai duka waɗannan fagagen hajja sauran fagage da imamul bai haƙi bai fito mana da su ba duka suna cikin wannan domin kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarorin ka ɗauka to za ka iya buɗe shi ya zama yana da rassa yana da wasu 'ya'ya. a guguje waɗanne abubuwa ne suke jawo amana ta yaya mutum zai tadribin kansa ɗabi'u kyawawa koyansu ake yi duk da malamai sukan kasa su gida biyu akwai abin da ake ce ma maqamat akwai abin da ake ce ma ahwal suna cewa al maqamat makatib wal ahwal mawahid maqamin shine abin da zaka yi kokari ka matsa ma kanka sai ka koya idan ka koya shi kuma sai ya koyar da kai wasu dabi'u misali juriya asabu ɗabi'a ta asabu juriya in ka zama kana da ita za ta haifar maka da wasu ƙananan kuma ɗabi'u kyawawa kowanne haka to waɗanne abubuwa ne suke jawo amana daga ciki akwai alkhawfi min Allah ta'ala tsoron Allah in mutumin da kage yana cin amana ba yi da tsoron Allah alama ce ta rashin tsoron Allah kaga mutum ya zama mahandami ya zama macuci in an bashi shi dukiyar mutane ya cinye ya kwanciyar majirbi a kanta na farko kenan na biyu arraja'u min Allah fata mutum ya zama fatansa yana wajen Allah Allah shi ne mai azartawa duk haɗamar da za ka yi ba za ka zama mai arziki ba in Allah ta'ala bai gada maka zama ba za ka zama ba wasu sun sata sun ɗiba sun ɗiba sun ɗiba ana cewa an sauke su wani bawan Allah yake ban labari wani ya riƙa matsayi na hamanin sakatare a wata jiha aka sauke shi ba a yi wata biyu ba da sauke shi sai ta kai ma na gonakin shi sai da yarka neman mutane su siya shi wanda aka zo ya siya shi zai ke ban labari gona ce an yi mata kiyasi alal akalli za a iya siyanta naira miliyan wajen hamsin amma yana neman ko miliyan biyar aka samu da Allah a bashi ya ci abinci ya biya kudin yayan makarantar shi ya biya kudin yayan makarantar ɗayansa kudin makarantar ya'in shi ba su kai ƙarshe gonan nan bawan allan nan ya nemi shara ta na ce je kika in kana da ita je kika ansa kai kai kai halattun ka sake nema ina da shaida kanka ƙarshe da naira miliyan ɗaya da rabi ya tafi aka ba shi wannan gonar a matsayin a rubuta alkawari ya ci gaba da biya a hankali yana ba shi kudin biredi da kuɗin shayi to ina ne a wannan to arraja'u Allah waɗannan su ne matakai guda biyu da alkhawfu da arraja da ake bauta ma Allah ta'ala malamanmu suna buga misali a matsayin su ne fukafukai salihu aiki tashi yake tafi sama da suke tayar da shi suke tayar da wannan aikin suke taimaka ma wannan aikin ya tashi su ne da arraja waɗannan suna cin abin da ke sa mutum ya zama mai amana na uku a shi'uru bil mas'uliyya ji a kanka cewa wannan aiki ne aka dora maka wannan wata ɗabi'a ce da a yau mafi yawancinmu muna da sakaci da ita in aka ba mutum abu shi fa aka naɗa ya yadda da wannan naɗin da aka masa a kowane fage amma za ka gina sakaci game da wannan abu la ya shi'u bil mas'uliyya jin cewa wani zai iya tambayarsa ba a tambaye shi a duniya ba za a tambaye shi a lahira tun daga matakan da suka shafi shugabanci na duniya har matakan addini haka muke musu labari ake bani wani limami ne liman fa limami ba ga gidan shiga masallaci sai a kira sallah sai ki fitowa minti goma minti biyar minti sha biyar minti ashirin minti ashirin da biyar aika a ci algatu mala an fita sallah sai ta da sallah sai ya kwana biyar bai ja sallah kuma yana nan a daki aina shuru bil mas'uliyya annabi sama sau nawa ne bai ja sallah ba a rayuwar shi ba uzuri ba komai sai zaman shi a daki ba ba shuru bil masuliyya haka abin da ya shafi aikin gwamnati haka yan kasuwa suke kuka da yaran su ba ba shuru bil masuliyya to wannan yana cin abin da ke sa amana sannan sai na hudu zikirul jaza'i wa hisab tuno cewa za a maka bincike za a wake hoho ina mas'ulun za a sai da kai a cikin tashi alkiyama wannan tuno shi ko da yaushe yana sa ka zama mai amana da kanka karka zama a ɗaki kana cewa to abu kazan nan da za a zo a yi min tambaya sai umar radiyallahu anhu a cikin sirarsa da ake badawa sai ana ba da labari sai a gan shi ya bi yana gyara titi da kansa yana gyara kwalbaki yana gyara gada a ce halla amarta umara aka an ya faluhu me yasa ba za ka umarci gwamnoninka su yi ba da sauran wakilanka ya ce ni Allah ta'ala zai tambaya in wani jaki ya ɗauko kaya a garin madina sai wannan jakin ya zo ya fada wata kwata umar za a tambaya kafin a tambayi gwamnan umar kaga wannan ke sannan na uku na biyar kira qira'atu sirri anbiya'i wal mursalin min al-qur'an was sunnah sahiha yawan karanta sirar annabawa sufofin annabawa za ka gani kowannensu daga cikin sufofi manya-manya na annaba da aka faɗa mana gashi amana wa ana lakum nasihun aminun shi kanshi wanda yake kawo musu sako daga Allah subhanahu wata'ala aminun ne aminun ne amintaccen Allah ne mala'ika jibrilu ku karanta tarihin magabata yana da tasiri sosai a wajen canza mutane al-imam al-jawzi a cikin sayyidul khatam yake faɗi yake cewa na fahimci karanta zallar fikihu zallar fikihu kawai ba ta sa mutum ya zama mutumin kirki yace dole sai ka hada da fiqhur raqa'iq da kuma siyar siyar salafis sai ka karanta hadisai na annabi sallallahu waɗanda suke sa zuciya ta raurawa wanda suke bayani kan lahira suke bayani kan hisabi suke bayani kan wuta da aljanna sannan kuma da karanta tarihin magabata sannan na ƙarshe addu'a domin a ƙoƙarin kama idan ba ka yi addu'a ba kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe ka wajen tsara amanan ba kuma sai ka samu matsala idza lam yakun aunun ala Allah in min Allah lil ma fa huwa ma yadni alayhi ijtihadu sai ƙoƙarin ka kuma sai ya ja maka saboda ka sai ka yi addu'a sai ka rika addu'a Allah madaukakin sarki kamai da ni ne amana kamai da ni ne amana kai kai kana yi kana samun tuntuɓe rayuwa ta diribin kai ake yi mutum yana makansa kullum ta daribi ne in ka samu matsala jiya, yi kokari ta gyara ba a ce kwata-kwata ba za ka taɓa waɗannan abubuwan ba in ka saba ka gane ka saba kuma yi ji damuwa kuma ka nemi ka tuba ka iski gifari a wajen Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya sa ka ka dawwama a matsayin mutumin kirki mai amana gaba ta gaba ita ce abubuwan da suke zama tarnakai su hana mutane su zama masu amana na farko hukun duniya wa adamu zuhri fiha san duniya domin za ka ga wani ya tara ya tara yanzu mutumin da zai ɗebi kudin mutane zai sa a sokawai me zai yi da su a sokawai fa da sauran waɗannan irin waɗannan abubuwan masu tayar da hankali masu ban mamaki ka ji an zo ana lissafi ana cewa da za a raba ma kowane ɗan najeriya da yara da manya da maza da mata da musulmai da arna da kowa da kaji ana magana cewa kowa zai samu naira miliyan ashirin ashirin shi kadai kuma ya tashi me zai yi da su sai kaji ana lissafi ana cewa da za a da zai rika cin abin da zai ya tara kullum zai ci naira miliyan ɗaya to sai shekara dubu biyu a duniya sannan kullum za su kayar shekara dubu biyu a duniya kullum sai ya ci miliyan biyu Sai damuwa a ciki shi sa can ku a wani lokaci na taɓa jin wani profesa na psychiatry yana magana yana cewa hauka ce su suna da magani a zo wajen a psychiatry da kunne na ji ba labari aka bamba a gidan rediyo aka yi tsira da shi ya ce hauka ce wannan ya ce nau'in ne na hauka sai na tuno da baitin rabin baitin wani junonu sunonu sai na ce gaskiya ne don profesa ka yi gaskiya na biyu daga cikin waɗannan tarnakan al'ananiyyatu wa zatiyya san kai duk mutumin da ke son kansa da ya iya zama mai amana san kanka ba ka da tafiya ba ka da sadaukar da kai kai yadda kai ka sha wahala wasu su ji daɗi kuma dama haka ne sabbin ku himma yuhi umma mutum shi kadai mai himma shi ke raya al'umma da shi al'umma take rayuwa sai an samu sun yi tafiya sun sadaukar da kansu to san kai ka kwashe dukiyar al'umma san kai sannan sai wancan dalilin da muka faɗi kishi ya sa adamu shuri bil mas'uliyya can ashuru bil mas'uliyya nan kuma adamu hu adamu shuri bil mas'uliyya rashin ji a kai. cewa wannan aiki ne fa wajibi ka sa kanka kai sannan daga ciki akwai abdubutu min al-ahli wal aqarib wal asdiqa akwai matsi daga abokanai akwai matsi daga dangi akwai matsi wani zubin har daga iyaye an ba mutum mukami waɗanda za su zo wajensa abokanai to yanzu fa namu fa ya samu fa to da ka dole ne mu mu ma fa mu huta abokanai da dangi idan aka gama ya gama ba a ga yana yin abubuwan da wasu suke ba 'yan duniya sai za ce dan na kyale shi sai shi yadda ka san yadda ka san mene dan ake cewa ko aka sa shi a cikin a cikin tandin mai ai baya natsa eh ba zai natsa ba ba malabani bane shi eh lagwani ne an kasa shi ce natsu sai ta ba da wuta ta alfala a ita ganin haske amma shi shi yanzu shi wani karfe ne aka koma shi a ciki kawai in aka fito shi ke haka za ka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai musamman a wannan ƙasar tamu yana ciki za ka yi mamaki ga irin mutanen da suke zuwa gaban wani in ya samu mukami su je wajen shi da kuma irin maganganun da 'yan uwansa da danginsa za su haɗu tarka masa da kuma irin nauyin da za ta ka masa wanda sun san halastinsa ba za ta iya masa wannan abu da suke son yayi ba daga ciki akwai abubuwa min a fil idarati wal mu'assasati wa sa'iri al ma'amil wal masani' shugabanni na sama sai kaga wani na kasan yana son ya tsara amana amma su kuma sai su hana shi sai ya rika kawo returns in ba haka ba a ɗauke shi je a kan shi wani wajen da ya ci kan shi daga shi sai tebas ɗauke shi a ɗauke shi daga inda zai yi aiki sai a je a kai shi wani wajen da ba wanda zai gan shi ya gama rayuwar shi a can ba ya ce shi haka zai yi ba shi kenan ya je zauna a can ga abin da zai yi sannan daga ciki akwai nisyanul akhirat wal hisab wal jaza mantawa da cewa akwai lahira da kuma cewa akwai hisabi a guguje an ce lokaci ya yayi duka ne وسبحانك اللهم bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji zai dai gwagwado na san malami na zai yi ma da gyare-gyare da kuma kare-kare to da ko kuka ji na yanke a nan na yi biyayya na farko sannan kuma na biyu na san da goma sha biyu ne ba da biyu ba Allah ya saka da alƙairi assalamu alaikum